ya zuwa yanzu dai an samu tabbacin mutuwar jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma shida daga cikin waɗannan 'yan bindiga suka yi wa kwanton ɓauna lokacin da suke rakiyar manyata aikin hajji a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya shugaban karamar hukumar mulkin isa abubakar yusuf dan ali ya tabbatar da mutuwar mutanen shida shi ma dan majalisar jiha mai wakiltar yankin habibu halilu modaci ya tabbatar da rasa rayukan jami'ai shida yanzu haka daga uh, asibiti yake inda muka zo aka embalming in in in cops in guda shida na security an an musu an sa musu uh, magani za a kai su wuraren da sun kanto. Ne eh, mopul guda shida ne Allah ya masu rasuwa. Na zanta da wani mazaunin Isa wanda yana da kyakkyawar hulɗa da jami'an 'yan sandan da ke aikin samar da tsaro a yankin. Suna na Mahadi Isa, mun yi bakin cikin da abin da ya faru ga waɗannan mobile. Waɗanda an ka ce ga bandis ga wuri kaza wallahi ba kyakkyafta suka taya. Ba kyakkyafta suka taya. To irin waɗannan abu wannan ya faru gare su ba dole mu ji bakin ciki ba. Ko babu wani taimako da aka yi musu. Da kadi bai su akwai sosai. Kaga akalla ma akwai wani ɗazu wanda ke gaya min shi abin da ma zai na wanda zai aika ma yali ne wallahi bai da su sai da ya zo ya ansa yin ranta dubu biyar ya aika da su. Na yi kokarin jan taba bakin dunan 'yan sandan Najeriya akan wannan batun amma dai abin ya gagara. Bisa ga yadda matsalolin rashin tsaro suka da baibaice yankin na Isa na gabacin Sokoto, dan majalisar ya shawarci jama'a da su cewa hanyar Isa zuwa Gundumi zuwa Sokoto. Saboda hanya ce wadda a halin yanzu ta zama mana wata matattarar 'yan ta'adda saboda kusan dajin tun daga isa zuwa gundumi babu wani babban garin da za ka isa dukkan area din daji ce saboda haka mafi yawancin 'yan ta'adda suna nan cikin dajin nan saboda haka ina kira ga mutane da su kuji bin wannan hanya kafin mu ga abin da Allah zai yi a wannan hanyar ne a makon da ya gabata aka fara tare uban kasar bafarawa inda aka yi garkuwa da yaransa biyu a wani bayani da jaridar daily trust ta wallafa ya nuna cewa an sako yaran biyu bayan da aka biya kuɗin fansa naira miliyan biyu na tuntubi babban kane ga uban kasar nasiru alhatu bafarawa kuma ya tabbatar da an sako yaran biyu amma da yadda aka sako su ne ba ƙarin bayani an sako yaran nan biyu ko eh an sako su lalle eh lalle an sako su to kamar haka kawai aka sako su ko akwai wani abu da ya faru ba abu ne wanda abun nan ba matsalolin rashin tsaro dai na ci gaba da tayar da hankulan yan Najeriya duk da kokarin da mahukunta ke cewa suna yi na shawo kan matsalolin Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya